فأخرجناهم من جنات وعيون sai muka fitar da fir'auna da mutanensa daga garin misra gari kyawawan lambuna kore sharar da idanuwan ruwa masu gudana